Kasar Nijar har kullum tana fama da kwararar bakin haure daga arewacin kasar musamman waɗanda ake korowa daga Algeria. Sai dai baya bayan nan da kasar Libya inda kasar ta taso ƙeyar wasu 'yan Najeriya da Mali kimanin 63 zuwa arewacin kasar Nijar a cikin wani yanayi na tagayyara. Ƙungiyoyin agaji sun bayyana damuwa akan koro 'yan kasashen ketare zuwa Nijar domin wuraren karɓar su sun cika makil. Shehu Aziz shugaban ƙungiyar agaji ta Alamfon Sahara ya bayyana halin da 'yan ciranin suke ciki. Ya ce waɗanda aka koro su su kimanin 463 ne daga ƙasar Libya kuma sun zo ne ba zata don haka ya kawo rudani ga hukumomin yankin da ke neman sansanin da za a tsugunar da su dole ne a ɗauki matakin gaggawa domin magance wannan matsalar da kuma aiki da dokokin ƙasa da ƙasa na kare hakkin bakin haure da kuma bil'adama kuma ya zama wajibi ƙasashen Algeria da Libya su girma mutuncin bakin da ke shiga cikin ƙasashen su idan kuma ƙasar Libya ta ci gaba da turo baki cikin arewacin Niger to za a fuskanci matsalar jin kai mai tsanani. Yake eh, sadon ah, des activités du genre la mendicité. Thank God Opemipo Yeye guda ne daga cikin 'yan Najeriya da aka koro daga ƙasar Libya ya bayyana irin halin da aka kamo su daga ƙasar. yace mu ashirin ne muke cikin wani gida zaune cikin dare ne jami'ai suka balle kofar gidan da muke zaune tare da tafiya da mu bayan kowanne mu da ke cikin gidan sun shafi shekaru a ƙasar Libya. Jami'an sun kwace duk wasu shaidu da ke tabbatar da zaman mu a ƙasar sannan kuma suke tsare da mu tare da mata kafin daga daga bisani suka jefa mu cikin mutanen da ake tilasta musu fita kasar ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na ganin akwai buƙatar gwamnatocin ƙasashen yankin afirka ta yamma da su tura wata tawaga ta jami'ai domin tattauna yadda za a bullo ma lamarin sani iro na ƙungiyar kare hakkin bil'adama na anddh. magabannin mu su yi ƙoƙari samu hanya ta sasantawa a cikin gabugawa da wancan ƙasa ta libya basu ga wannan matsalar ake kwarai a tura wakilai na ƙasar mu Eh, da na harkokin waje da sauran makarabar shi su samu su je su sasanta wannan tahiya saboda abu ne wanda yake mu yana damu mu kwarai mutane suna zuwa a wadakance tunda in an kama ka ba a barin ka je ka dauko abin ka ko kuma in cikin gidanku aka ajiye ku duk abin da ke cikin gidan ku sai an amshi to kaga wannan abu ya kamata mu kokari a tashi tsaye a san yadda za a yi a ciwo kan wannan matsala akwai dai dangantaka mai kyau tsakanin kasashen Libya da wasu kasashen Afirka ta yamma irin su Najeriya da Nijar to sai dai waɗanda aka koro na fatan samun ayyuka yi a kasashen su domin a cewar su rashin aiki yi ne yake sai ya su waɗannan tafiye-tafiye. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.